إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko ne ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke nan a da yakubu avenue daura daga ladima da Angwani niji a kaduna wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da tafsirin ƙur'ani na wannan shekara a uku a cikin wannan matsalaci mai albarka a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri wannan shi ne majalisi na goma sha uku muka kwana a cikin suratul baqara aya da 170 yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta 171 inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد bayan ya yi bayani akan yahudawa wa'anda dalilin ayar da take bayan wannan ayar da alaran mai karanta mana yanzu shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tallata musu musulunci kuma sun san da musuluncin kuma dalilin shigowansu madina kenan kuma dalilin barin sham suka shigo garin madina don su zauna Allah ya saukar da annabin karshe daga cikinsu shine burinsu amin su jiru guda uku ne akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza su sune kabilun yahuda guda uku da ke rayuwa a cikin madina kabilu biyu ne na larabawa su ne aus da khazraj a cikin madina idan ka tara za ka ce sun fi mutane biyar ne uku daga yahudawa biyu daga larabawa kuma dalilin shigansu madina saboda in Allah ya tashi turo annabin ƙarshe ya zama daga cikinsu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya talbata musu addinin Allah suka kiyarda suka ce su suna kan bakan abinda suka tadda kakanninsu na Yahudawa suke yi da bauta duk da sun san shi ne amma tun da shi ba ba Yahude bane hasada ba za su yi imani da shi ba to bayan Allah ya gama bayani akan wannan sai ya zo buga misali ga mutumin da ya san gaskiya yake yin aiki da gaskiya zai zama ɗabi'ar iri ɗaya da ɗabi'ar yahudawa wanda sun san gaskiya sun tace shine Allah ya ce wa matsalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafircewa Allah maɗaukaki كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء kamar tamkar mutumin da ke kiwon dabba ya shelanta wa dabban shine ka masalin ladi ya ni'iku bi ma la kamar misalin mutumin da ke shelanta wa abin da baya ji ba in ka kira ta kace rago ya san ka rago ka ga bai sani ba sa idan ka ce kai sa ai da san ka kira sunansa ba aka raƙumi idan ka ce kai raƙumi bai san ka ce kai raƙumi ba saboda baya fahimtar magana Allah kuma bai kinka masa ya gane ka kira sa kamar yanzu ka ce mutum a jin mutum ya san mutum ka kira amma dabba da za ka ce dabba kai ka saurare ka ba bai san ka kira shi ba baya fahimta to shine sai Allah ya buga wannan misali ya ni iku ma la yasma'u kamar misalin mutum da ke shelantawa abin da ya ji illa du'a'an wa nisa'a wa nida'a ya jin sai dai kira da shelantawa kaga ne kiwon sa sai dai mai fito amma in ya ce sa kai da san an ce sa ba amma idan ya mai fito ya yi wata kalma da ishara ya san abin da ake niki amma ba ya fahimtar me wannan abin yake sai ce to misalin kafiri kenan wanda ya san Allah kuma ya ƙin yadda da Ubangiji Ba ya jin komai sai ce irinsu summun bukmun umuyun fahum la ya'qilun dabba da kuma kafiri wanda baya jin kira sai ce summun wato shi bebe ne bukmun kurma ne Sa'an nan kuma makaho ne fahim la ya ba sa hankalta ga wannan an siffanta mushiriki ne da wannan siffa saboda baya fahimtar gaskiya shi kuma kamar dabba ce ban ya fi dabba mata saboda shi an sa mai abin da zai iya gane gaskiya shi ne an bashi hankali kuma an buɗe masa zuciya ya san mai kyau ya san mara kyau ko son rai idan ya kai mutum zuwa ga kyanbin gaskiya sai Allah ya siffanta shi da wato kurma bebe makahu kaga in aka ce mutum kurma ne kaga duk abin da ka faɗi ba zai ji ba idan aka ce maka bebe ne baya iya tanka maka ko sannan idan aka ce maka makahu ne kaga baya taɓa ganin abin da kake magana da za ka tsaya gaban makaho kana mai zai gane? ba zai gane ba amma kurma idan ka mai haka zai fahimci abin da ka nufa ko? daidai shi kuma ba sai ka ne sai ta ɗaga murya ko? to Allah subhanahu wa ta'ala ce misalin da mutumin da baya fahimtar gaskiya sai Allah ya kwatanta kafiri da wannan saboda ya buga misali cewa wala kad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins hakika mun dasa wa wutan jahannama da yawa daga cikin aljanu da mutane su makamashin wuta Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa fahimtar gaskiya da shi walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da ita walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwa sai Allah ce ula'ika kal an'ami irin wa'annan suka suka kunshi irin wannan sifar bar dabbobin ni'ima suke balhum hum adall kai sun mafi dabbobi bata ula'ika humul ghafiluna sai Allah ce wa'annan su ne ƙarshen rafkana ƙarshen tika-tika ko to su ne saboda ne saboda ba sa gane gaskiya ba sa fahimtar gaskiya shi sa a ƙarshe a wuta da kansu su ce wa ƙalu laukunna nasma'u au na'aqilu akunna fi ashabis sa'ir suka ce da sun kasance suna jin gaskiya suna fahimtar gaskiya da ba su zama 'yan wuta ba kenan zukatan ta riga ta kulle duk yadda ka mai bayani ba zai gane ba to shi za su yi Allah ya kwatanta su kaman dabbobi saboda ga gaskiya sun ƙi aiki da shi shi sa imamu Allah laka'i a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da yazo buga misali yace duk mutumin da ya san gaskiya ya take gaskiyan baya aiki da ita sai ce lahu shib'un min al-yahud maganar imam shafi'i yace wannan mutumin akwai niya da yahudawa saboda sun san gaskiya suka take yace kuma duk mutumin da yake bautata wa Allah akan jahilci baya bincike baya tambaya kafin yayi kawai shi dai tunda ya taso ya ga ana yi shi ma yana yi sai ce lahu shibhun minan nasara wannan kuma akwai kamaicece niya da kristoci saboda su suna bautatawa Allah ne akan jahilci to duk mutumin da a cikin wannan al'umman shi dai kawai bauta yake yi Allah ne yace ce manzo Allah ne ya shi ba ruwansa kawai bauta yake yi to shi ma yana kamaicece niya da kristoci Allah ka kiyashe mu to kaga wannan maganar shi ne malam ya kawo mana misali wato imamu ibn kathir akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta su da jahilci da kuma wato kafirci sai ya ce ai fi ma hum fihi min al-ghayyi wad abinda suke ciki na wuce gona da iri da waljahali wal jahali da kuma jahilci sai ya ce a as-sariha kamar dabba ce da aka kyale ta tana tafiya allati la tafqahu ma yuqalu laha wacce ba ta fahimtar abin da ake ce mata bal idza nu'iqa biha aw idza na'iqa biha ra'iha shi ne kiwon idan ya shelanta mata ba ta fahimta ai da'aha ila ma yurshiduha la tafqa ba ta fahimtar abin da ke kiranta da zai amfanar da ita sai ya ce to wannan maganar shine abin da aka nakalta daga Abdullahi dan Abbas da Abu Aliya da Mujahid bin Jabar da Ikrama da Afa da kuma Hassan al da Qatada as-Saddusi da Afa al da Rabi'u bin Anas dukkan wannan maganar an kalto daga gare su Imam Ibn Abi Hatim da kuma Imamu ibn kafir a karkashin wannan aya da fassara shi kenan sai ce da ya siffanta su akan summun bukmun rumyun ai summun an sama'il haq kurame ne daga jin gaskiya ba sa jin komai bukmun la yaftahuna wato kura wato bebaye ne ba sa gane komai umrun an ru'yati tariqihi sa'annan makafi ne daga ganin hanya ko maslakihi hanyar da za bi a samu gaskiya shi sa sai Allah ce fahum la ya'qiluna su ba sa hankalta ai la ya'qiluna shay'an wala ya nahu ba sa fahimtar komai kuma ba sa ganewa saboda shi fahimta daga zuciya take idan zuciyar mutum abu yake to duk abin da aka faɗi zai zauna zai samu mazauni sannan kuma zai gane gaskiya saboda haka ne alamai suke cewa hankali kamar yadda imam malik yake cewa hankali mazauninsa zuciya ne saboda Allah ce afalan yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي أفلم يسيروا في الأرض ويجمع متاني ذاقي كيا أدورا كسابة فتكون لهم قلوب يعقلون بها ya zama da cewa kuna da zukata yafqahuna biha suna fahimta da wannan zukatan aw azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa suna jin gaskiya da ita suna aiki da ita sai Allah ce ata fa innaha la ta'mal absar ata ba tana makantar da ido bane walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ata yana makantar da zuciya ne da ke cikin kiraza idan aka kulle shi to ba yanda za a iya gane shi sai Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba zurfin tunani akan ma'anoni da ke cikin alqur'ani ko kuwa a cikin zukatansu akwai makulli ne da ya rufe kaga idan an rufe duk yanda aka bayani ne ba zai gane ba Allah ce afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira bai shin mutane ba su yi zurfin tunani wajen fahimtar ma'anin ƙur'ani ba shin da ƙur'anin nan daga eh, wato wani Allah ya zo da ka samu tifka da warwara a ciki can ya ce can ya rusa can ya ce can ya rusa amma da yake daga wurin Allah ne ba ka taɓa ganin wai can yana rusa nan a cikin ƙur'ani zai nuna daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ƙur'ani yake to Allah eh, subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya ayyuhal na amanu man nida'atul rahman shelantawa na Allah ne rahama ga bayinsa mu'minai Abdullahi dan Abbasin turjumanul Qur'an radiyallahu ta'ala anhuma yace idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani sai ce to shelantawa ne akan abu biyu Allah yake kiranka kai mai imani imma khairun tu'maru bihi ko dai alkhairi ne dan ka za a ka zo da shi wa ma sharrun tunha anhu ko kuma wani sharri ne za a hana ka cewa kada ka aiwatar da ita shi yasa malaman usulul fiqi suka yi wani istinbat suka ce ma na ma aqara shari'u an shay'in illa wa maslahatuhu khalisa aw raji'a ma نهى الشارع عن شيء illa wa mafsadatuhu khalisa aw rajiha suka ce duk abin da kaga Allah ya ce a yi ɗayan biyu ne ko dai alkhairi ne tsantsanta ko kuma alkhairin da ke ciki ya fi sharrin da ke ciki yawa shi za Allah ce kai suka ce kuma duk abin da Allah ce kakka yi ɗayan biyu ne ko dai sharrin da ke sharri ne tsantsa a cikinsa ko kuma a'a sharrin da ke ciki ya fi alkhairin da ke cikinsa yawa shi sa sai Allah ce kan ma yanzu a ina suka yi istinbatun wannan ka'ida shine a cikin wadan Allah madaukaki wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihima Ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil khamri wal mutane suna tambayanta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da giya da tata kun ka gaya musu ai li ummatika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'umma masu tambayanka akan giya da tata fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas a cikin giya da tata akwai laifi mai girma akwai kuma amfani da masu shatan da masu shan giya ai mutumin da ya sha kayan maye zai ce yana jin sa hai sama ko kaman nan da yake wai me in ka tambaye shi zai ce yana gusan masa da damuwa shine amfanin ko amma barnan da ke cikin giya ala ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima laifin da ke cikin jiya. da laifin da ke cikin cata ya fi girma a kan amfanin da shi mai catan yake samu ai zai iya shekara yana kashe kuɗi bai ci ba mai cata kenan ko sai rana ɗaya ya ci kuma in zai ci ba lallai ba ne ya ci abin da ya kashe a tsawon shekaran ko ga amfanin shi kenan shi gare shi ko amma sharrin da ke ciki ai ya fi amfanin shi yawa haka shi ma jiya. kaga ya busar da hankalinsa ya mai da shi ɗaya da dabba ina fata an gani kamar wanda yake cewa a daidai nan constitution road ya ga wani mutumi ya yi marisa ya fito ya tsaya daidai wajen maiduguri road wannan ɗan nan da ke gefe zai yi fitsari ya ce kawai sai ya ciro belt ɗinsa abin da kwakwalwar ta gaya mai giyar alhakarinsa ya fito da shi sai ya rike haka sai su fitsari a wando zur yana ta fitsari ko shi kuma ya rike gal wato a matsayin yana fitsari abinda kwakwalwar jiya ta gaya mai kenan da ya gama ga wandon duk ya jike sai ya karkaɗe gal ɗin sai ya ƙara mai da ita wato a matsayin abinda jiya ke gaya masa ne a zakarinsa ne mai da kaga wannan mutum ya kama da ne dabba ko ya yi kama da dabba shi sa na na aisha su kamar yadda ya zo a cikin bukari da musulun tana yabon babanta sai da na abubakar ta ce lam ya sharaf ha fil jahiliya wala fil islam babanta sai da na abubakar bai taɓa shan giya a jahiliya ba haka kuma da ya musulunta ma bai sha giya ba ta ce wa zalika fi yaumin marra bi rajulin mudmin ya wuce ya ga wani mutumin ya yi tatar da giya ya yi marisa fayudkhil yadahu fil qazira sai ya shigar da hannunsa a cikin kazanta kashi fayadnuhu ila fihi sai ya kusantar da hannun zuwa ga bakinsa fayashummu ra'ihatahu sai ya ƙara shinshinan wannan warin kashin sai sai abubakar fa nazara ilaihi abubakar siddiq radiyallahu anhu sai abubakar sai ya kalli wannan mutumin qala sai yace ina hadha la yadri ma yasna yace kai wannan mutumin bai san abin da yake yi ba fa harrama siddiƙu ala nafsihi al-khamra fi al-jahiliyya lam yashrabha wala fi al sai ya haramta wa kansa shan giya tun a jahiliyya da ba musulunci bai sha ba haka ma da ya musulunta bai sha ba a game saboda babu amfani a ciki to Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani yanzu kaga ana celantawa nida'atul rahman ana kira masu imani ku ka bada aron kunnanka ko dai alkhairi ne za a umarce ka da zuciyarka ko kuma sharri ne za a hana ka aiwatar da shi sai Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga karkakan da muka azarta ku da shi washkuru lillahi ku zama masu godiya ga Allah in kuntum iyahu ta'budun in shi kai kuke bautatawa Allah to ba za ku mutunci ba kaga anan shi sa imamu Ahmad ya nakalto hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun lallai Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiba Allah baya karɓa sai tsarkakakkiyar aiki ko kuma abu ka gabatar masa wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin lallai Allah ya yi umarni ga mu'minai abin da yi wa annabawa su yi Allah ya ce faƙala ya ayyuhar rusul Allah ya ce ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga cikin daɗaɗa harkakakku wa amalu saliha kuma ku yi nagartattun ayyuka inni bima ta'maluna alim lallai ni Allah dangane da ababen da kuke aiwatarwa ina sane ba harafin nake ba wa qala Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkakan da muka azarta ku da shi thumma zakara ar-rajul annan ya ambaci wani mutumi yutilu safara yana tsawaita tafiyarsa ash'asa agbar yana yayi budu-budu da ƙasa da kuma datti da tafiya ya mutu ya daihi ila sama'i yana ɗaga hannunsa zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana cewa ya rabbi ya rabbi daman shi addu'a kala biyu ne ko ne a ce haka ka ɗaga hannunka ka nuna sama alamar cewa Allah na sama ka yi addu'a kenan ko kuma ka yi haka yushiru bi sababa ka yi nuni da wannan babban yatsan tuwahidullah kana addu'a kana ta'ita Allah hadisin Abdullahi kan Abbas kenan shi sa malaman da suka ga wannan hadisin suka ce in za ka yi addu'a haka za ka yi malaman da ba su ga wannan hadisin ba wannan suka gani sai suka ce haka za ka yi amma yanzu wannan to abinda ake aljam'u bainal adilla dukkan su sun inganta imamu qurtubi ya kawo shi a karkashin tafsirin da yawa suratul anbiya akan wa zakariya'u idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu lahu, له Wa وأصلحنا lahu, زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سيكاو شا كركشن بيان cewa wajen addu'a ko dai haka ko haka duk wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ga wata rana ana addu'a wani yayi haka amma ji wannan to in zan kawo maka kananin kusa ranar juma'a ba limana yin haka ba in yana addu'a ba to shine wanda aka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sai haka su kuma ma mu ba sa daga hannu sai dai su dinga cewa amin amin ba sa daga hannu a ranar juma'a amince tsalan ranar juma'a in liman na addu'a akan mutane. shi zai kadaita Allah yayi haka ku kuma ma mu ba sai kun daga hannu ba sai dai ku dinga cewa amin amin yana gama zai sauka nan ne aka samu ba a daga hannu an gane to in ba wajen ba to duk inda ake addu'a za ka ɗaga hannu ko dai ka yi haka alaman kana ta Allah ko kuma ka ɗaga hannu haka alaman nuna cewa lallai Allah yana sama amince wannan to duk wanda ka yi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Imam Abu Dawud yace Allah na jin kunyan mutumin da ɗaga hannunsa haka har ya sauke ya roƙe shi Allah bai biya masa bukata ba amince wannan ba wai ya shafa ba a san wani in ya gama ya kada sannan kuma ya shafa kaga ce nan ko eh ya tofa miya kuma ya shafa miyansa eh ba daidai bane amince wannan hadisin da yazo ana shafawa bai inganta ba shi kuma ba a bautatawa Allah da hadisi da'ifi in dai hadisi bai inganta ba to manzon Allah ba shi faɗe shi ba saboda ka kaga ba za ka yi shi da sunan manzon Allah bane ce kai amma wanda ya tabbata Allah na jin kunyar mutumin da ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah har ya sauke hannun bai biya masa bukata kuma ji wannan Allah ka shirya da mu to Allah madaukaki ya wannan yace ya rabbi ya rabbi. ya ubangiji ya ubangiji wa mat'amuhu haramun abincin sa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shan sa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake sawa ma haramun ne wa guzziya bil harami kai an gina jikinsa jikinsa ya ginu da haramun fa anna yustajabu li ta ina za a amsa wa irin wannan addu'a wannan ruwayan Imam Ahmad kenan amma yawancin mu nan mun fi sanin hadisin a cikin ruwayan Bukhari da Muslim wanda ya zo hadisi na goma a cikin arba'in nawawi amince wannan kaga yana nuna mana illanci cin haramun kaga nan Allah ya umarce mu da mutume ne halal saboda haka innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a fili yake haramun ma a fili yake ma ko da mutane sun canza masa suna ko office gift ko eh, in ba a baka ran sai a ce ah, a we offer you office gift shi bature ne me sai an maka an sai an kankoman bilin an tafi nan an dawo nan a ce you know you know you know me shi bature kenan you know you know ko bature ba a cewa you know you know in tare ke magana in ka ji ana you know you know ka sa akwai matsala eh wai sai a ce ma this is an office gift to kaga wannan abu ya muya wannan yana hana wato idan mutum yana cin haramun yana hana shi shiga aljanna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu lahmin nabata bil harami fannaru aulari duk katar da ta ginu da haramun jikin ka mutum ya zama bulbul ko to wannan mutumin in haramun ne ya shi ba wai ana cewa ba ka zama bulbul bane ba yawa in halal ɗinka ne halal ne ka ci ka zama ba wanda ke inkari amma in ka ci haram har ya bai da kai bulbul to wannan jiki ba abin da cancanci wannan jikin sai jahannama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai in ka tuba to kuwa tuban shine ka daina cin haramun idan ko ka daina cin haramun Allah yana maraba da tubanka saboda daman burin ubangiji gare ka ka tuba ka bar wannan laifin Allah yana farin ciki da wannan tubar Allah zai karbe ka shi sai ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim gaya wa bayina inji Allah ce ka gaya wa bayina ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alladina asrafu ala anfusihim wanda suka yi wa kawukan su barna mutumin da yake haram kai kan shi cuta ko amince wannan sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗiba tsammani daga kamar rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki ɗanta in dai ka tuba ka cika sharɗan tuba Allah zai karɓe ka sai ce innahu huwal ghafurur rahim shi ubangiji mai yawan gafara ne mai jin kai a ka'idan malaman tauhidi musamman a babun asma'u wa sifat kamar inda Sheikh Saleh bin Uthaymeen ya kawo shi a wannan gaba wanda malaman tafsiri da wannan ka'ida suke amfani da shi cewa asma'ullah shine ka'ida ta uku a cikin qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula yace asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد متعد تضمنت أمرين ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل شوى سونا ينقل إذا سكزو متعدي بسم الله الرحمن الرحيم كاغا أي متعدي كننكو سناجيري ko kuma ar-rahmanur rahim ko kuma al-ghafurur rahim kamar yadda yazo a cikin wannan ayat sai ce tabammanat salasata umur ya kunshi wannan ghafurur rahim ya fitar da ka'ida guda uku na farko tabbatar da sunan ga Allah na biyu tabbatar da siffar gafara na ubangiji da yake yi wa bayansa na uku hukuncin sunan abin da ya kunsa na hukunci saboda haka ba ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ba sai zo da tawkidi yace inna allaha ne yaghfiru dhunuba jami'a irin girman laifin da za ka yi in dai za ka tuba Allah zai yafe maka sai ce innahu huwal ghafurur rahim tawkidan kenan tabbas duk girman laifin in dai ka tuba Allah ya ce ya yafe shi sa karatun da muke a baya akan wa wa'anda suke quta'u turuq da irin bandits da makamancin haka cewa in dai sun tuba kafin ku kama su Allah ce me ya yafe musu ko da kun kama su ba za ku musu wannan haddin da Allah ya ce a musu ba amince wannan to shi ma kan wannan shi ne dokar da Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa ga bayinsa kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce in in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bautatawa to ku ci karkakakku daga cikin abin da ya azarta ku da shi ga rago ga akuya ga tinkiya ga bunsuru ga ka sa'annan kuma ne ga raƙumi to me zai kai ka cin alade haka me zai kai ka cin alade sannan me zai kai ka cin kare wai hada sa mai suna 404 eh in ka gana cewa naman 404 naman 404 kare ake nufi wanda ke fara? sun san wannan 404 ake kiran naman kare kaga ko a ce maka wai fine boy je kudu ka gana ce ma ga fine boy meat <laughs> sai kai tunanin Allah biri ne ya ba naman biri shine fine kaga ne zai kai kacin wa'annan ga nama halal gare ka me zai kai kacin wannan sannan me zai kai kacin tsera, tsira me zai kai kacin tsera. Tsera da manzo Allah ce duk inda ka ga tsera ka kashe shi ma lada za ka samu Tsera ne da ka sani duk inda ka kashe tsera ko a harami ne ka kashe shi za a rubuta maka ibada ka yi bauta za ka samu lada abin da ce a kashe kuka haka shi ma tsera duk inda ka kashe shi a kashe shi ka samu lada ko kuma ne zai kai cin ma jemage ko fash eh jemage ne zai kai ka cin jemage kaga duk ga daɗaɗa Allah ya shimfida maka sannan ga ruwa ga jus jusa jusai duk halal ne gare ka biyar ne rai to me zai kai ka je ka sha giya me zai sa ka je ka sha san kwata haka ga kazanta kuma ga cuta duk ka dura wa ka bai yayi duk kaga ya sa hankaci biyayu kaga yana kallon ka yayi duk ka katsina road ina kowa da mota sai na ga wani mai mashin ya tsaya a gaba na ina karkacewa ya kara zuwa nan sai na mai tin tin ya yana zuwa sai na gabakinsa da duk hankaci sai na mai haka <laughs> to ya riga ya duk <laughs> dan yanzu nan zai ce ɗan akuya sai na mai haka kawai eh, kawai sai ya fuska sai na samu na wuce kaga ya riga ya yi duk wannan jikin da baka baya ba zai ji ka ba eh, Allah ka shirya da mu to irin wannan ba daidai ba ne. shi sa Allah subhanahu ya yi umarni mu ci daga daɗaɗa saboda yanayin lokaci an gaya min lokaci ya yayi saboda tambayoyi za mu tsaya a nan sai mu tashi akan kayoyin da ke magana akan kan haramun insha Allah subhanahu wataala za mu amsa tambayoyi da izinin Allah su Amin da kuma. Halak malak idan ka shafa turare ka shafa halal kai abu ne mai kamshi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, yana son turare dukkan da yake ko ni kafin na zo nan sai da na safa turaren haka azumin kananan ko da ka ji shi a makoshin ka bai karya azumi ba baya daga cikin dangin abinci kuma baya daga cikin dangin abin sha eh ina samu dace Assalamu alaikum. da hukuncin wanda ya yi tunani ne ya yi akwai san zari'a lil malikiyya cewa akwai azumi sittin a kansa ina fata an gane malikiya ta ce akwai azumi sittin ɗaya sai ya rama ɗayan da ya amma amince wannan amma ya yi laifi babba ya yi ta'addanci saboda Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun Allah ce duk wanda ya biya sha'awarsa ta hanyar da ba ta hanyar aure ba wanda mutumin yayi ta'addanci saboda haka wannan istimna'in da kai ta'addanci ne laifi ba ba kai tsakaninka da Allah sannan kuma azumi ana binka magana mafi inganci za ka rama azumi guda ɗaya shine amma kuma laifin da kai da istimna'in zai iya sa Allah ya fushi da kai ta wannan saboda baka girmama wannan girman watan ba irin wannan watan kaga wannan ya nuna yana kallon fina-finai na batsa shi ya fi faɗa cikin wannan abu Allah ya shirye ka Allah kuma ya baka ikon gyara ba Allah ya kara wa rayuwar malam albarka amin da kai ma malam wanda yake a sallar tarawih har zuwa wasu eh akwai maganganu na malamai akan wannan idan ka ka bi liman har ya idar da sallah a ruwayan imamu ahmad maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a rubuta maka daren gaba kike kana kiyamun lari ko da ka je ka kwanta kana baccinta. ka ina fata an gane a fatawar malaman da suke cewa salatun Lai masna masna su a wurinsu suna ganin babu laifi idan ka ƙara wani bayan tarawihi ba magana mafi inganci ka taƙaita da tarawihi shine ya fi kyau kan wancan na Ibn liman har akidar shi ne daidai kamar yadda aka tambayi Imam Ahmad a cikin littafinsa al-Masail wanda Abu Dawud ɗalibinsa At-Tajistani ah, ya nakalto daga Imam Ahmad an tambaye shi mutum yana sallah tare da liman in an zo lokacin wutiri sai sallame ba zai yi wutirin ba sai wuce gida ya je yi nasa a gida da kuma ya tsaya ya idar tare da liman wanne ya fi dacewa sai imamu ahmad ya ce sunnatul musulmina a habbu ilayya sunnan musulmi shine yayi ya idar tare da liman har yayi wutiri shi ya fi soyuwa gare ni saboda shine aka samu manzon Allah ya yi. Eh, kuma kaga kabu manzon Allah shine daidai Allah ya samu dace irin su ne ta asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ya halatta mutum ya yi alwala da shafar safarsa a wannan lokacin da zafi Allah ya tsanci malam amin kuma ya taimake ka duniya da lahira eh shi ina gani yana da fahimtar cewa sa safa da shafa akan safa sai lokacin sanyi a'a asali wato shafa akan safa ko huffi ai sauki ne babu ruksa ne al-mushaqqa tajlibu al taysir tsanani yana buƙatar sauki saboda yanzu ka kasa ko da ba sanyi ka sa safa kila saboda ka sa a kwabashu din ka tafi ofis ka ga yanzu in ka zo yin alwala ka ce za ka cire kaga na farko ka sha wahalan cire takalmi eh kenan ko na biyu kuma za ka ƙara wahalan cire ne safar sannan ka ce zaka ne wanke kafa sannan zaka ce ne zaka mai da safar sannan ka ce zaka ne mai da takalmin wannan wahalar shine shari'a ta baka sauki ka shafa a kansa ba sharaɗi ba ne sai lokacin sanyi kowane lokaci ka sa safa in dai ka yi alwala kafin ka sa safar in ka zo alwala shafa za ka yi a kai ba sai ka cire ba wannan shine wanda yake assalamu alaikum Allah ya kara malam ilimi da ɗaukaka amin da kai ma menene hukunci wanda yake bayyana sirrin wasu abubuwa da wani ya a baya wasu abubuwa masu yana yaro ko ya kuma sai yanzu ya rika bayyanawa menene hukuncin wannan ya yi laifi babba yana tozartar da wasu ni ne dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke karshe karshen rayuwar manzo Allah saboda yayi ta ne a hajjatul wada Hadisan Abdullahi dan Abbas sai ce ka jinananku da dukiyar junanku da kuma mutuncin junanku haramun ne ku zubar da jinin juna haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi ko ka zubar da shi sannan kuma haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi ba tare da yaddansa ba amince wannan sai ce kamar yadda yau ɗin nan haram ne ranar sallah kenan kaga mahajjaci kaga ranar goma ga watan zulhijja kenan ko sannan kuma a ina a garin baka. a wani wata watan zulhijja ashhurul hurum kaga duk yana nuna maka girman haka wannan ba daidai bane in mutum ya tuka a ciki kan aikin da ya baya ba a faɗinsa sa kuma ina fata an gane dan ana kokari ne a zuban masa da mutunci idan an yi haka ba daidai bane Allah ya shiri masu yin wannan ina da azumi idan da gangan kai azumin ka ya kare idan kuma akan kuskure ne kai azumin ka na nan saboda haka mazala ce wa balib bil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shakar ruwa sai dai in kana azumi bi ma'ana in kana azumi ba za ka kure wajen shakar ruwan ba to kila ka zo yi ne kawai sai abin ya fi karfin ka ya tafi to wannan akan kuskure ne to in wannan ne baka da laifi kuma azumin kananan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi abinda al'umma ta yi a bisa kuskure Allah ya daga mata kafa ba zai kama ta akai ba saboda haka wannan sai ka kaddara shi a matsayin kuskure ne wajen shaka sai ya wuce saboda haka azumin kananan ba matsala wai shin malam ne da ta ne ba yana daga cikin bi manzilatil busaq haka abdullahi dan abbas ruwayan hadisinsa ya ce haka kuma hadisin na na aishatu wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito cewa ce fa kad kuntu afrikuhu harkan ala qurbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabisan thumma yamshi wa yusalli biha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ina kankare busasshen maniyi a jikin manzan Allah rigansa da je yi sallah ina ganin alamar wato maniyin inda ya bushe kuma na kankare shi da je yi sallah kaga inda na jatsa ne manzan Allah ba zai ne ba zai sallah da shi ba saboda haka kamar hadisin Abdullahi dan Abbas ne wato wani dangi ne na majina ya kazanta ko yawa wannan baya ba najasa bane saboda haka ba najasa bane ko da ya taba riganka in danye ne abin da ake so a wanke in busasshe ne aka kankare yayi in kuma aka sa ruwa aka wanke shi ma yayi kuma kana iya yin sallah da wannan rigan ba matsala idan ya ba azumi bai yi haƙuri ba azumi an yana koya mutum haƙuri ne ina fata an gane Ka yi haƙuri ba tunda azumi yana koya maka haƙuri tunda har mun karanta hadisi manzo Allah ce wa in sabaka ahadun aw dahila alayka falyaqul inni imru'un sa'im idan mutum ya zage ka ko ko kuma yayi maka wauta kaga mata ka kila wauta ta yi maka kaga ba yi haƙuri ba kenan tunda ya yace aw dahila alayka ko kuma yayi maka wauta a cikin watan ramalana falyaqul hace inni nimru'un sa'im kai ni fa mutum ne ne azumi kaga ko da ma ka taka maka wauta ko wani mutum ya maka wauta ko kuma ya zage ka ka ce ina azumi bi ma'ana mai azumi baya tanka zagin da aka yi masa kuma mai azumi in an mai wauta baya mai da martani akan wautan da aka yi masa kaga tarbiyya ake koya maka ko ka zama baka da hakuri kenan Allah ya shirye ka Allah kuma ya daidaita ku da ita idan ruwanka in ka zage shi ko ka dake shi in ya tsine maka sai ka lalace saboda hadisin Umar dan Khattab da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Umar da Umar amma tadri anna sunwa rajul misla abihi baka san cewa kanin babanka ko wan babanka tamkar ubanka yake ba bi ma'ana yadda babanka in ya kalle ka ce wani Allah ya maka albarka kanin babanka ko babanka in ya kalle ka ce wani Allah ya maka albarka wannan albarkan zai shafi ka saboda haka tsakanin mamanka ne da kaninta ko wanda suke faɗa kai yanzu za ka zama ɗa na gari sai ka yi ƙoƙarin jire ta su ka shiryar da su ke musu addu'a ka yi ƙoƙari ka nuna musu bai kamata su yi wannan abin har a gaban ku ba to ku in kuka yi me za su yi muku na faɗa sai ka yi musu maganar da za ka tara musu gajiya amma na hankali amma ba zai ba kuma taɓa shi saboda dukkansu idan suka maka baki sai ya kama ka ko da mamarka ita ce mai gaskiya an fahimci wannan sai a yi kokari a danne ta a ce mama ke haƙuri ke haƙuri kai kuma ya yi a kawuwa ne ku haƙuri haba mana a gaban mu za ku dinga yin wannan mu in ko na faɗa ba ku yi mana kaga wannan zai sauka amma ba a shiga tsakanin ma wato kawunka da mahaifiyarka ko kawunka da babbanka da mahaifinka ba a shiga wannan fadar haka kuma tsakanin mama da miji babanka kenan ko in suna fada ba a shiga a ce ni ina tare da mama in babanka fushi da ke kama ka haka kuma in babanka ne ke da gaskiya ka biye masa mamanka sai fushi da ke zai kama ka ana tsayawa tsakakaki ne a yi kokari a daidaita su wannan yana daga cikin kuskure da yawa daga cikin matasa suke yi sai su haramta wa kansu alkhairai masu ɗimbin yawa ɗa ne zai ce baban shi yana cutan mamansa saboda haka shi yanzu ya yi kuɗi ba zai taɓa makon babansa ba sai ka cutu sai kai asara kuma ka taimake shi ba kai asara kuma da wuya ka shiga aljanna kuma wannan laifin da yayi yi tsakaninsa ne da ubangiji kai kuma yana da haƙƙi a ka a matsayinsa na uba saboda haka kai kokari ka daidaita kuma da mamanka ta ce ka bashi in ka bashi zan tsine maka ko ta tsine maka ba zai kama ka ba saboda haƙƙi ne babanka yake da shi a kanka sai dai ka yi ƙoƙari ka lallaka ba ba tare da mamanka ta san ka bashi ba an gane yawa yana daga cikin kuskure da matasa suke yi Allah ka shirya da mu mun yi wani game da in amanu bi misli ma amantum faqad ihtadaw eh idan kuka yi imani kwatankwacin irin imanin da sahabbai suka yi akan Qur'ani suka miƙa wuya akan tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai naka addinin ya zama daidai da nasu shine kamar yadda Imam Auza'i yace isbir nafsaka ala sunnah وقف حيث وقف القوم وقف ما قالوا وقف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه يتيك حقنا أنت بحنك أحسن سنة tsaya ka mutanen nan suka tsaya yana nufin sahabbai duk kyawun addinin ka ake kama da na sahabbai ba akwai matsala sannan ka tsaya inda suka tsaya ka kame akan abin da suka kame ba su aiwatar ba kai ma ka aiwatar ba su bi shi ba kai ma ka bi shi an fahimci matsalan sai ce ka bi tafarkin magabatanka na kwarai abin da ya wadatar da su har Allah ce ya yarda da su kai ma idan ka takaita akan shi Allah zai yarda da kai an fahimci wannan shine abin da ayat take nufi to ha mun gama amsa tambayoyi muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka karanta duk ya karba mana a matsayin ibada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zanubanmu da Allah hada fuskokin mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin firdausul a'la har da manzon Allah sallallahu alaihi sallam da sahabbansa da kuma annaba da baki daya shugabannin da Allah ya azabta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan kasa ya Allah ka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma da Allah ka kaddara rayuwar mu yana karkashin su ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba dan uwan mu wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya wa'anda kuma ba su da abin da za su kauta wainiyar wannan magani na asibitin da suke kwanci a kai ya Allah ka kawo musu ɗauki ka kawo bayan Allah da za su taimaka musu a gida ko asibiti mu kuma da ka ba mu lafiyar ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka maɗaukaka ka ba mu ikon ribatan wannan lafiyar kafin rashin lafiyar mu zo ko kuma kafin mutuwar mu ta zo duk lokacin da ka kaddara mutuwar mu za ta zo ya Allah ka sa muna masu cikakken imani da ka da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ikon cika da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah ka karɓi rayukan mu kana mai yadda da mu duniya da lahira ya gina wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa abin da ya kashe a cikin wannan wuri ya Allah ka ninka masa ninkin ba ninkin ka gina masa katafaren gida a cikin aljannan firdausi mu ma ka gina mana katafaren gida a cikin aljannan firdausi kai albarka ga zuriyarmu da kuma dukiyarmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك